بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد wa jahada billahi hatta atahu اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وذرياته ومن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga ubangiji mai girma da ɗaukaka wanda ya yi mana arzikin sake haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka don ci gaba da karatu cikin littafin allah mai tsarki kamar da aka saba yau sha ɗaya ga wata ramadana na shekara ta 1440 da hijira wanda ya yi daidai da sha shidda ga wata na biyar a miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha tara a muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana fatahi na alkhairi Ba allah ya ta zunubanmu ya ƙara mana imani muna addu'a mawallafin wannan littafin a abubakar gumi allah ya sa mai wannan aikin cikin mizanin sa na lada Allah ya gafarta mishi mu'assis na kungiyar jama'a ta zalatul bida wa iqamatis sunna a shekha ismail idris ya yi gwagwarmaya ya yi da'awa don tabbatar da suna wannan kasa har ya koma ga allah muna roƙon Allah shi yahe masa kurakuransa shi karbi kyawawan ayyukan shi muna addu'a ga dukkan maluman sunna da suka gabata Allah ya gafarta musu khalifan shi a sheik muhammad sani ya haya jingil muna roƙon Allah ya taimake shi lai mai gudunmawa ya kare shi jagororinmu wanda yake abokanin aikinsa gaba ɗaya muna masa addu'a ta alkhairi wannan masarauta ta mu kebi muna roƙon Allah ya Allah ƙara mata albarka da jihar mu ta kebi da ƙasar mu Najeriya baki ɗaya muna roƙon Allah mai martaba sarkin kebi da ya tafiya Allah ya dawo da shi lafiya Allah shi masa muwafaka da samun karɓa wannan aikin da ya yi Allah ya zan khalifansa a gidan shi ya ba shi kariya mai girma kundudan kabi mune wasa addu'a Allah ya kara mai imani tare da mu Allah shi taimake shi ya taimake mu baki daya yau insha Allah za mu fara karatu a suratul ma'ida aya ta uku. ina jin haka ne ko wa kaifa yuhakkimunaka ina jin mun karanta ta aya ta 44 inna anzalna at-taurata na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنا أنزلنا التوراة للي مكسوكت للتاهن توراة فيها هدى في كل التاهن أقوي شريعة minan zalalati daga bata wato duk yahudawan da sun kabi taurata to ba su bace ba wa nur sannan akwai haske ciki bayanu lil bayanin hukunce hukuncen Allah ya hukumu bi hannabiyuna wato annabawa suke hukunci da ita min bani isra'ila daga bani isra'ila allazina aslamu in qadu lillahi wato waɗannan manzannin na Allah annaba Allah wayanda sun ka janyu suka mika waya ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wata riwaya tana cewa annabawan da suka biyo ba annabi Musa tsakaninsa da annabi Isa wato dukansu da taurata sun kai aiki wasu na cewa annaba dubu ne wasu na cewa annaba dubu hudu wasu sun ce fiye da haka nan duka duk wani annabin da ya zo bayan annabi musa da wannan littafin yake aiki saboda haka shine kundin doka na tsarin addini da rayuwa har zuwa lokacin da aka saukar da injil wanda ita ma injil ba ta soke ta shahe taurata gaba ɗaya ba an dai an shahe wasu hukunce-hukunce wasu kuma aka bar su Allah tabaraka wa ta'ala yace lillazina hadu suna yin hukunci akan waɗanda suke yahudawa ma'ana dama littahin na ya bani Isra'ili ne yahudawa don haka lillazina hadu eh, wasu malaman tafsiri sun ce kamar imamul qurtubi ya ce lillazina lamu dinnan ma'anar ta'ala wato kenan ya hukumu bi hannabiyuna allazina aslamu ala allazina hadu wato domin suna hukunta wannan littafin akan waɗannan mutanen wa rabbaniyuna sannan manya-manyan malamai su ma suna hukunci da taura daga cikin bani isra'ila an ce rabbaniyuna fuka eh wal ahbar wasu ka ce kuma a'a al ahbar shine fuqaha'u to rabbaniyo dai malaman Allah malamai na Allah wanda yake masu aiki da ilimin su bima bi sababin lazi tufizu min kitabillahi saboda malaman su ne Allah yabba tsaro yabba ajiyar littafin Allah istudi'uhu ai istafadahumullahu iyahu Allah ya ba su tsaron wannan littafin ana shi littafin Allah taurata Allah ya ce ya ba da tsaro nai ga malaman bani Isra'ila Allah ya ce ga amana nan ku tsare amma wasu daga cikinsu sun ce amana ba su tsare wannan littafin ba ah, mai tafsiri ya ce wa tauratu wakila ha fi aidil habarin war rabbaniyin bi khilafil qur'ani littafin taurata an wakilta tsaro ne wato ga hannun malaman bani isra'ila sabani Alƙur'ani fa inna allaha lalle ubangiji huwa allazi tawalla hifzahu bi qawli Allah shi ya dauki nauyin tsara qur'ani da kanshi domin ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da qur'ani kuma lalle mu za mu tsare kuma Allah sai da ya rantsa ce wa inna lahu lahafizun kaga akwai tauki tauki da ciki inna sannan lahafizun lamul qasami ga wannan Allah ya tabbatar da cewa shi zai tsara Qur'ani saboda haka kuma Allah ya tsara Qur'ani ba wani wanda zai iya bata Qur'ani ko ya shigar da wani abu ciki eh, la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi wato banna ba ta zo ma Qur'ani ko ta gaba ko ta baya ba inda za ta shigo فلذلك saboda haka ne sahulat tabdil wa taghayyur fi tawrat dunahu sai ya a abu mai sauki a yi canje-canje a garwaya a cikin taurata amma ya ci alkur'ani ba a iya canzawa ba a iya garwayawa ba a iya cire wani abu a sa wani madadi ne sannan ba a iya ƙara wani abu ba a gane ba wannan shi ne tsaron Allah bambancin tsaron Allah da tsaron mutane fala ta kashe nasa sai eh, wa kunu alaihi shuhada wa kanu alaihi shuhada kuma su wayannan malaman da sauran Annaba na bani isra'ila sun kasance masu shaida annahu haqqun lalle wannan littafin gaskiya ne wa innahu la yubaddalu wato cewa ba a iya musanya shi ai ruka ba ule Allah yubdala ma'ana suna tsaron littafin don kada a canza shi wa qulna lahu muka ce musu fala takshawun nasa kada ku ji tsoron mutane ayyuhal yahudu ya ku yahudu fi izhari ma inda kuma ga bayyana abinda a wajenku na gaskiya min na'ati muhammadin sifofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam war rajami da hukuncin jehe masu laifi mazinata wa gairi ma da wani wa khashawni amma ku ji tsoro na wajen boye wannan gaskiya din wala tashtaru bi ayati samanan qalilan kuma Allah ya ce mu malaman bani Isra'ila kada ku sayar da na da kuɗi yan kaɗan minar duniya ta aku zo na wanda za ku karɓi wannan kuɗin ala kitimani ha bisa ga ɓoye wannan gaskiyar a ruhe muku baki a baku cin hanci ku ki faɗin gaskiya kada ku yi haka nan wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya sabkar ba fa waɗannan humul kafirun sune kafirai bihi wato wanda suka kafirce ma wannan abin wasu malamai sun ce wannan aya ta sauka ga yahuda su ɗai amma lam yakun bima anzalna fa ulaika humul kafiruna wasu malamai suka ce a'a wannan aya ta gami kowa ta hada bani isra'ila ta hada ta hada nasara ta hada musulmi saboda haka wanda bai yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba ya yi hukunci da wani abu wanda ba shi ba to ya shiga cikin wannan to amma humul kafirun din nan shi ma malamai suna magana wani irin kafirci kufurun yankulu anil milla au gairu zalika akwai kafirci wanda yake fitar da mutum cikin addini akwai kafircin da bai fitar da mutum daga cikin addini in an ce kafirci na mudulaki kenan duk wanda aikata kaza kamar yanzu a ce mutum ya yi wani abu na ridda kaga wannan kafirci ne mudulaki kamar mutum ya jefa ƙur'ani cikin najasa ga misali ko ya wata kalima mummuna kamar ya ce ba Allah ko ba a tashin alkiyama to wannan in mutum ya yi wata wannan kalimomin kufurin mudulakon kafirci ne mudulaki ko da wasa mutum ya faɗi wannan magana ya kafirta to amma kufurun duna kufurin an ce malaman tauhidi sun ce idan mutum ya rantsuwa da wani Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw asharaka duk wanda ya rantsuwa da wani Allah ya kafirta ko ya shirka to malaman tauhidi sun ce wannan kafircin bai kai wancan kafirci da zai hidda mutum musulunci ba amma dai zunubin sa mai girma ne huwa akbaru min al-kaba'ir duk abin da kaji an ce kafirci ne to ko bai hidda mutum musulunci ba to ya haka sauran kaba'irori girma to nan ko sun ce irin shi ne don haka wanda ya hukunci ba da shari'a ba ba da abin da Allah ya saukar ba ko gidan shi ko kotun shi ko wata majalisa tashi to laifinsa ya yi girma eh har ma wannan kalimar fa'ula'ika humul kafiruna ta shahe shi sai dai bai ta daga cikin addinin musulunci ba sai in ya halatta cewa a ai hukuncin Allah bai ma dace ba bai dace da zamani ba ko bai dace da mutane ne ba wannan hukuncin da ya shi a daidai wannan kan kufurin mutulakun kafirci ne mutulaki Allah ya sauka. to galiban musulmi in ya karkace ya yi abin da ba daidai ba to yana jin cewa ai abin ga ni ba daidai ba ba daidai bane to kaga wannan babu kafirta bai hita cikin addinin musulunci ba saboda haka wannan yana magana hadda abin da ya shafi kotunanmu da alƙalanmu mun san yanayi yasa yanayin zaman ƙasanmu wasu hukunce-hukunce na shari'ar musulunci ba ma yadda ai aiki da su ba kamar hudud haddoda a yanke hannun barawo ko a kashe wanda ya zina ko ya lewaɗi da sauran ire-iren duk gwagwarmayar da an ka yi ta kaddamar da shari'a da aiki da ita wasu abubuwa na shari'a sun gagara a sa su aiki da su mun ga abin ya yi ƙarfin ya fi ƙarfin mu kenan har zuwa lokacin da Allah ya ba mu dama ya zan muna iya ɗabbaka shari'a gaba ɗai ɗari bisa ɗari saboda haka bisa ga uzurinmu na zaman ƙasar nan ta najeriya wadda a haɗa-haɗa malgameshin a haɗo nan a haɗo nan ba tantagaryen wato musulmai azzama ciki ba to Allah muna sa uzuri gare mu mu mutanen Najeriya musulmi da masu shari'a mu in sun yi iyakacin kokarinsu wajen su yi abin da a gaskiya suka kwatanta muna sa Allah ya amshi uzurinsu don haka ba a yanke hukunci a ce duk alƙalan da ba su shari'a da shari'a musulunci kakarai ne bisa ga wannan bayani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimaki musulmin Najeriya a samu lokacin da za a yi shari'a a zartar da ita ɗari bisa ɗari Allah ya taimaki mu wakatabna alaihim fiha وكتبنا عليهم فيها أن النفس النفس بالنفس والعين بالعين ولنف بلنف ولنف بلنف ولذن بلذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكتبنا فرضنا من وجبت عليهم gabani isra'ila al'ummar yahuda fiha a cikin littafin su na taurat muka tsora musu yanke tasiri annan nafsa bin nafsi cewa za a kashe rai saboda kashe wata rayuwa ai idza qatalata wal aina sannan ita kuma ijiya tufqau tufqau wato za a tarare za a soke ta bil aini saboda wato soke wata ijiya idan idan mutum ya tararar da ijiyar wani ya buga ko ya soke ta har tabbar aiki shi ma tunda da gangan ne sai a yi masa kisasi daidai da abin da ya yi wal'anfa yi judau sannan mu rubuta musu muka wajauta musu cewa hanci za a cire shi bil'anfi saboda cire wani hanci wato wanda ya cire hancin wani shi ma sai a cire nashi kun taɓa jin an cire hancin mutum duni na jiya na taɓa jiya. amma ba garinmu ba eh. amma lalle na taɓa jin cewa wata kishiya ta kayar da kishiyarta ta riƙa hancin nata da haƙoranta ta ciza ta hizge to kun ga da gangan na ko ba da gangan ba to inga kotun shari'ar musulunci ita ma haka za a yi mata shine shari'a ah, wal uzna bil uzni sannan hukunci kuma na kisasi shine ana gutsure kunne wato kunnen wanda ya cire kunnen wani wasinna sannan haure tukulawa ana cire shi bisinni wato saboda ya cire hauren wani don haka duk wanda ya cire hauren wani shi ma sai a cire nashi saboda haka ko cirawa ya ko bugu ne hauren ya cire duk dai aishi ya cire shi sauraka shi ma sai a yi mai ramuwa wafi kira'atin bin rafa'i fil arba akwai wata kira'a wato wadda ake cewa can bayan an ce annan nafsa bin nafsi sauran duk sai a ce wal ainu bil aini wal anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni was sinnu sinni sai dai sai mutum ya ce to mi a wajen hin waga kira an ce ibtida'i ne wato sai ya zan wawo ba wawo al'adafi ba ne na ibtida'i an yi ibtida'in magana don haka ba an yi adafi ga abin da ya gabata ba eh. wal juruha bil fata yau ƙura bi don mai kisasun shi ma juruha ko juruhu su kuma miyaku raunuka su ma ana kisasi daidai da su ai yuqtasu fiha ana yin ramuwa ga raunuka idza amkana idan yana yiwa ayi ramuwa kal yadi kamar hannu wa rijli da kafa wa zakari da al'aura wa nawi zalika da makamantan wannan wadanda kun ga wato ana iya ramuwa a cire su a rama ma wanda aka aka jima wa ma la yumkinu fa fihi hukuma abinda bai yiwa ayi ramuwa gare shi kuma sai ayi istihadi ijtihadi ah, akwai abubuwa waɗanda fuka hau suke cewa ah, idan aka yi wa mutum irin wannan raunukan ba za a yi ramuwa ba domin gudun kada abin ya wuce wajen ramuwa sai a kashe wannan wanda za a yi ramuwa gari kaga an wuce abin da an ka yi kenan cinya tana ciki tsara tana ciki kama wanda ya karya tsara wani to wajen ramawa yana yi wanda za a rama ya mutu sosai sai shari'a ta ce sai a aza mai diya kuma diya ce mai tsanani domin ni domin tsarar ɗan adam kamar ita ce shi kashin baya ga ɗan adam don haka sai ya biya cikakkar diya kenan diyan mutum kamar ya kashe mutum gaba ɗaya sai ya biya to wa in wa hadal hukumu wa in kutiba alaihim wannan hukunci na kisasi duk da cewa an wajabta shi ne ga yahudawa kamar yadda siyaki ya nuna fa huwa muqarrarun fi shar'ina tabbatacce ne abin tabbatarwa ne cikin shari'ar musulunci saboda haka ba shari'ar yahudu ce kawai ba har da shari'ar musulunci man tasaddaqa bihi duk wanda ya sadaka da kisasin nan bai an makana min nafsi ya ba da dama an ka zartar da kisasi gare shi ma'ana bai gudu ba da ya yi laifi ya cutar da wani sai kawo kai ne an ka yi kisasi fa huwa kafaratun lahu to wannan kafara ne gare shi ma'ana ramuwan nan da aka yi takarkare mai laifin da yi ai lima a tawo fala yu saniyan fil akhirah ba za a sake mai hukuba ba a lahira saboda wannan laihin da wakila wasu malamai sun ce ma'anar faman ta saddaka bihi fa huwa kafaratun lahu ai faman ta saddaka bihi min ashabil haqqi wanda aka cuta ma ma abuci haƙi sai ya yafe fa tasdiqu bihi kafaratun to wannan yafe wanda yayi to matsayin sadaka ce gare shi lil mutasaddiqi wato ga shi wannan wanda ya laifin yukafirullahu Allahu ta'ala min sayyi'atihi Allah zai karkare laifin shi wanda aka cuta ma a yafe ma ta kasa jihil muwazana wato abinda muwazana nan ta hukunta ma'ana sai a zabtare wato zunubai masu ɗimbin yawa cikin zunubai ne ko gaba ɗaya ma gwargwadon wannan sadakar da ya ka sa irin ta'ata kamar dai sauran ayyuka na ɗa'a wa ala bisa ga wannan fassara ta biyu fa qawluhu faman tasaddaqa bihi fa kafaratu lahu laisa min kalamin taurat kenan wannan jumla ba ta cikin abin da ya zo cikin taurat idil wajibu fi har kisas domin cikin taurat abinda kawai an ka aza musu kisasi laisa gair ba wani abu sai wannan in dai mutum ya yi laihi da gangan rama da ake ba a da damar yahewa ba a da damar kuma a karbidiya wa fil injil sannan cikin injil da annabi isa alaihi salam addiyatu addiyatu wato diya ake basuwa idan an yi kashin kai ko an yi rauni wato shi kuma babu kisasi wal qur'anu ra'a bainal janibain shi al qur'ani ya kula da sasanni guda biyu lokacin da ya kamata a yi kisasi a yi lokacin da ya kamata a ba da diya a yi sannan ana lura da ma yahewa gaba ɗai wannan shari'ar musulunci ke wa mallam ya yakun bima anzalallahu wanda bai yi hukunci wannan da bai yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba fil qisasi a cikin kisasi, wa gairihi da wani shi fa ulaika waɗannan humuz zalimuna sune masu zalunci li'annahu mana at-tasawi domin wanda ya hana aiki kisasi ko yake hukuntawa aiki kisasi to ya hana daidaito wada annasa ya kira mutane ila tikabil ma'asi zuwa ga aikata sabo da hargitsi da kawo rigima cikin ƙasa wato ba ya son a zauna lafiya kamar ya hana a zauna lafiya kenan domin Allah ta baraka wata ala ya ce wala kun fil qisasi haya kuna da wata irin rayuwa mai dorewa ta jin daɗi ta zama lafiya a cikin kisasi in ana ramawa wanda ya yi mai to za a zauna lafiya shi wanda zai yi laifin kamar wanda ke nihin kashe wani in ya san za a kashe shi to sai ya raya kai ne ce bari in sha ma kaina lafiya in zauna lafiya domin in na sa wannan ya bar duniya ni ma zan bar duniya kaga sai ya zan ya kare rayuwa ta ya kare rayuwa wancan saboda tunanin kisasin nan amma in ya san ba a yi eh, yanzu ba halaran ba ya ce ya saba jin mutane ya ce to sai dai ya fursuna ta amma sai ya ga baya gawa ne sai dai ya fursuna ta ake nan bai tsoron husna to bale ma saboda taɓarɓarewar sha'anin shari'a sai mutum ma ya yi ta'addanci na kashe wani ko hursunan ma bai sai ya fe a kai shi wajen 'yan sanda ma wajen investigation daga nan ma sai a ce an ba da beli ko kuma daga wajen 'yan sanda an kai shi kotu sai a ce an ba da beli ne saboda wai tuhuma ta wai ga ka'idar shari'a in aka kawo mutum gaban shari'a gaban kotu ba mai laihina ba a idanun kotu ba mai laihina ba don haka kai daga gani ya yi ma laihi a ita kotu ba ta kallo ne mai laihi saboda haka ana yi ba da beli ne sai a ba da beli ne ya tafi sai lokacin da kotu ta yi bincike sai proceeding ta kai ga cewa lalle ta ga ta kama shi da laifi to sannan ya zama mai laifi to kaga in an ka sako wanda kuke zargin ya kashe muku dan uwa ko ya mai mummunan rauni ai ana gudun yan uwan nan su masu harzuka su ɗauki doka ga hannun to marmakon haka kamata ya yi shi ma mai laihin a shafa mai lafiya ma'ana a ba shi kariya a tsare can gidan gidan kaso ya yi alheri gare domin komi na iya faruwa to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lalle waɗanda suka ki hukunci da abinda Allah ya saukar sun yi zalunci domin wannan abin yana kawo rigima da hargiri cikin ƙasa Allah ya ce wa na ala salihin. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون jama'a kuna biye da ina jin shari'an nan ta abuja matar da ake zargin cewa ta kashe mijinta to kun ga irin wannan tuma wadda mutum biyu daya cikin gida kuma an ka iske miji cikin jini wato an kashe shi to lalle matar da ta da shi abin tambaya ce lalle za ta amsa tambayoyi to balle ma har cewa akwai rigima tsakaninsu har ma ta yi furuci kuma abokani da makusanta duk sun yi zaman sulhu tsakaninsu to amma da aka tai kotu ai belinta an ka ba su ko an ba da belin to ga kila ita tunda mace ta ai ba ba dokan mataki amma dai inda namiji na kan akwai nauyi yan wannan za su harzuka Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kaffaina mun bibiya ala asarihim wato akan gurabunsu ayin nabiyina wato su annabawan nan bi isa ne maryama mun ka bibiye su da annabi isa dan maryama ma bai na yadda kuma yana mai gazgatawa ga abin da aka gaba gare shi min taurat na taura annabi isa alaihi salam bai karya ta taurata ba gazgata ta yi wa atainahu al-injil muka bashi injil fihi hudan a cikin injil akwai shirye min ad-dalalati daga bata wa nurun sannan akwai haske bayanul ahkam bayanin hukunce hukuncen shari'a wa musaddiqa kuma wato littafin mai gaskatawa ne shi injil lima baina yadayhi min at-taurati abinda aka gaba gare shi na taurata wa hudan kuma shari'a ne wa mau'izatun kuma wa'azi ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah wanda suke suke kiyaye dokokin Allah wa kulna muka ce musu liyakum ahlul injil wato su ahlul injil nasara kenan su yi hukunci bima anzala bima unzila fi da abinda an ka saukar ciki min al-ahkam wa fi qira'atin bi nasbi hukuma wa kasr lamihi adafan ala maf'ul atainahu wato yau ta qira'a ana ta wali yahkuma ahlul injil wali yahkuma ahlul injil bima unzila fi domin wato su waɗanda an ka ba injila su yi hukunci da abin da aka saukar cikin injila wa mallam ya hukum bima anzalallahu wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya sabkar ba fa ka waɗannan humul fasiquna sune fasikai li'annahum kharaju an amrillahi saboda sun fita daga umarnin ubangiji is taqaddamahu qawluhu wa li yahkum al domin an ce injili bi hukunci da injila to kaga tunda an ba su umarni ba su bi ba sun zan fasikai kenan Allah ya ce fa ulaika humul fasiqun eh wa anzalna ilayka alkitaba وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنزلنا إليك الكتاب mun saukan maka da littafi ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam shine qur'ani bil haqqi mun saukar da shi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi alqur'ani yana gaskata abinda a gaban shi min alkitabi na littafai wa muhaiminan alaihi kuma yana shaida akan littafai na gaba don haka malam yace wal kitabu bi ma'anar kutubi nan min al kitabi ana nuhin littafai ba kun baina bainahum ai baina ahlul kitabi wato kai hukunci tsakanin su ahlul kitabi yahuda da nasarawa idza tarafa'u ilayka idan sun kawo ƙara gabanka to kai musu hukunci bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son zukatansu adilan ka karkata amma ja aka min alhaq daga abin da yazo maka na gaskiya wato ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama ba zalunci ba maili ba karkata cikin sa amma Allah ya ƙara tabbata mai ya tabbata akan abin da yake akan shi na tsaya mu gaskiya likullin ja'alna minkum shir'atan wato kowannen ku ya ku al'ummomi mun ya mai shari'a wato hanya ta tsarin rayuwa da dokoki wa min haja dariqan wadihan fid din wato tafarkin addini bayyananne yamshuna alaihi wanda al'umma za ta yi tafiya bisa gare shi don haka shari'ar yahudu hanya ce ta rayuwa gare su shari'ar nasara hanya ce ta rayuwa gare su shari'ar musulunci ita kuma hanya ce ta rayuwa gare mu don haka ana iya samun bambance-bambance wajen hukunce-hukunce tsakanin addinin musulunci da nasarawa da kuma yahudawa ga shari'a amma tauhidi duk guda ne walau sha Allah da Allah ya so da ya ga dama laja'alakum ummatan wahida da ya mayar da ku al'umma guda ala shari'atin wahida buza ga shari'a guda sai zan wato ba ku da wasu bambance bambance walakin farraqakum firakan sai dai Allah ya rarraba ku kazan al'umma al'umma jama'a jama'a liyabluwakum fima atakum domin ya jaraba kowannen ku ga abin da ya bashi mina shara'i na shari'o'i al-mukhtalifa da ta saba liyan zura al-muti'a domin Allah ya diba ya ga ya bayyanar da wanda zai yi da'a minkum daga cikin ku wal asi ya bayyanar da wanda zai saba a tun asali Allah ya san cewa wannan ga abin da bashi da abin da bashi umarni zai bi wannan kuma Allah ya san zai saba amma domin abin ya fito ga sarari domin kowa ya sani yanzu ba ga shi an san saba yahuda ba an san saba nasarawa an san nagarta musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fastabiqul khairat ku yi gaugawa zuwa ga ayyukan alkhairi ila Allah marji'ukum mako zuwa ga Allah take bil ba'si da tashin alkiyama jami'an baki daya da musulmi da banasare da bayahude kowa zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala fa yanabbi'ukum bima kuntum fihi tasdifun kuma sai Allah ya ba ku labari ga abin da kuka zama kuna sabani ciki min amrin din na al'amarin addini wa jaze kullum sai Allah ya saka ma kowane ku minkum bi amalihi da aikinsa saboda haka ku musulmi ana karwafa ku domin ku yi aiki na kwarai domin ku samu kyauta sakamako Allah ka taimake mu ga yin aiki na kwarai don mu samu sakamako na kwarai wa ne kun bainahu وأنشكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلمن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وعنهكم بينهم فلك على رما وعنهكم كرنتكم دا دا دمك maka karanta Eh, to mu kuma nan a warshi da kasara an ka rubuta mu wa alaikum amma lalle ga kiyasi na luga eh, wannan wajahi na na warshi bayyane yake domin hakama ya hukumu yake eh, fa'ala alawa zane fa'ala ya fa'ulu wanke na min babin nasara yansuru ne daga babin nasara yansuru ne to ka'ida ta su malaman sarfu suna cewa wato idan fi'ili mudari'i ne to hamzatul wasali da za a ƙara farkon shi to tana biya ga ainul kalima tana biyan ainul kalima nan miya ainul kalima cikin hakama ya hukumu ina ainul kalima alkafu ko eh alkafu shine a ainul kalima to to kaga ga kiyasi sai a ce uhukum in fili amri sai a ce uhukum kamar yadda a ce nasara yansuru unsur nazara yanzuru unzur za a ce to ga ga wannan ga wannan ga wannan kiyasi na sarfu bayyana yake ga riwayar shi wa an hukum to amma da yake qira'a naqali ne naqali ne wanda anka nakalto saboda haka imamu hafs ga abin da ya nakalto abin da anka rubuta ga riwaya ce saboda haka ko da wannan huska bata bayyana gare mu ba mun san wato fuska ce akwai wata fuska ta ta ta lugawa da tassa an kai haka nan eh muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa ne hukum kai hukunci hum tsakanin su bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum wato kada ka bi son zukatansu wa hazarhum kai saunarsu kai hattara da su an yabtinu ka kada su fitinar da kai su karkatar da kai an ba'adi ma anzalallahu ilaika daga sashen abinda Allah ya saukar gare ka fa in tawallau idan sun juya baya anil hukumi daga hukunci almunazzali wanda aka saukar suka ce ba haso ne wa aradu gairahu suka nemi wani fa alam ka sani annama yuridu Allah cewa ubangiji yana nuhin ayun sibahum wato ya shahe su bil hukuba da azaba fi duniya a cikin duniya bi ba'adi zunubihim da sashen zunubansu allati atawha wadda sun ka zoma wa ha daga cikin zunubansu a tawalli shine juya ma hukuncin shari'a baya duk wanda ya juya ma hukuncin shari'a baya ya yi laifi wai jazi ma Allah zai saka musu ala ha akan laifukan su gaba ɗaya fil ukhra a lahira wa inna kaseeran minan nas lalle da yawa cikin mutane la fasiquna fasikai ne afa hukumar jahiliyyati yabguna yanzu neman yanzu hukuncin jahiliya suka nema hukuncin da ba shari'ar musulunci ba bilya'i wa quri'a bitta'i yadlibuna min almudahana wal mail ila wal mail idza tawallaw istifhamu inkarin wa man ahsanu min hukuma wanda ke son ya bar hukuncin Allah ya nemi hukuncin wani Allah to akwai wani wanda yake mafi kyawun hukunci fiye da Allah babu wani mutum wanda adda kyakkyawan hukunci kamar hukuncin Allah amma liqaumin yuqinu ga mutanen da suke da imani suke da sakankancewa husubi zikiri an keɓance su da ambato su muminai masu yaƙini li'annahum allazina yatadabbaruna domin su ne suke tadabburi suke lura da hukuncin shari'a da Qur'ani thumma hazara Allahu almu'minina sannan Allah ya gargadi muminai mai ahlul kitabi ta su hattara da ahlul kitabi kai la ya kata dubiyan kada su koyi da su fa yataruku dinahum in suka yi haka za su bar addinin su wa shari'ahum za su bar shari'ar su الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكبها دقسكيا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء kada ku riƙi yahudawa da nasarawa kiristoci auliya a majibinta wato masoya tuwalunahum kuna jibinta su wa tuwadunahum kuna soyayya da su ba'duhum auliya u ba'din su tsakanin su sashen su majibintan sashe ne bittihadihim fil kufr saboda dama sun kaɗaita, hanya guda suke kanta ta kafirci da yahuda da nasara duka ba addinin Allah suke yi ba wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibince su daga cikin ku fa innahu minhum to lalle yana daga cikin su min jumlatihim inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da mutane azzalumai bi muwalatihim al-kufara saboda sun jibince kafirai ah, Allah ya sauka wato ana samun maganganu wajen neman kawo zama lafiya ko daidaita al'umma sai mutum ya talala ɗaya faɗa rami cikin hurumar rami an ce akwai wani bawan Allah da ya ce kiristocin najeriya ba a ce musu kafere, ba kafere na ba saboda haka sai dai wadda an ka ce musu ahalar kitabi ko nasara ka ce musu ahalar kitabi ko nasara har ma ya ce cikin ƙur'ani ba inda an kace musu kafirai nan wurin nan wani bai kyale shi ya ce a ah, ga ta malam in malam na irin kai da ran kai dade ya ce a to Allah ya ce wa kada ka fara lazina kalu inna Allah salihu salasa to to ku ne lazina kafaru mai ahli kitabi wal mushrikin to kaga eh, malamai da shugabanni su yi akacin ƙoƙarinsu na sassauta rigima da tashin hankali amma kuma su san abin da za su haɗe kowa ya san abin da zai faɗi domin kada ka tai wajen sulhu ka kunna wuta kuma gidanka Allah ya sauwa Allah tabaraka wa ta'ala yace inna Allah wa man yatawalla minkum fa innahu minhum inna Allah haqiqa ubangiji la yahdil qawma zalimin bai shirar da mutane azzalumai fataral ladina fi qulubihim marad فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فترى الذين في قلوبهم مرض sai kaga waɗanda suke da تكين زكاة تنسو ai da'afu itikadin raunin aqida raunin imani ka abdullahi ibn ubayy al-munafiq kama dan ubayy munafiki to ire-iren su una fihim suna sauri nuna soyayya ga kafirai yaquluna suna cewa mu'tazilina anha in aka ga suna soyayya da kafirai an kai magana sai su kawo uzuri su ce na kasha ai muna kariyar kanmu ne don muna tsoron an tusiba na da'iratun kada wata musiba ta zagayo akan mu ya duru bi haddaharu alaina wato wani abu wanda zamani zai juyo da shi akan mu min jadabin na fari aw galabatin ko rinjaye wala ya tumu amru muhammadin al'amari annabi muhammadu bai cika ba sai ya zan waɗanga yahudawan su sun kai rinjaye fala ya miru na ya zan ba su ba mu abinci ko muna da bukata ma'ana muna neman taimakon su idan matsala ta taso don haka shi yasa muke haba haba da su muke nuna mun soyayya shi wanga al'amari na annabi Muhammadu ba tabban na yayin jaye yayi karhi ba to in ya zan bai karhi ba su sun kai yayin jaye to ina madafan mu ba mu da madafa to shi yasa muke dan nuna musu soyayya Allah ta wa ta'ala ya ce ya yayi kusa ga ubangiji an ya atiya bil fatahi zo da budi ay bin nasari ya kawo taimako linabihi ga annabinsa lai zahar dini, da bayyana addinin musulunci aw amrin min indi ko ubangiji ya zo da wani al'amari daga gare shi bi hataki satar munafiki ne ya tona asirin munafikai wabta dahin ya kunyata su fa yusbihu sai su zamo su waye gari alama a asaru bisa ga abin da sun ka boye fi an busa cikin rayukan na dimina suna da na sani wato domin abinda a cikin zukatan shine shakka cikin addini da kin addini da sun san wanda za su yi su kawar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da musulmi daga Madina da sun yi amma ana sallah da su sahu guda in za a ta yaƙi an ka ce a hito sai su hito amma kada ku ce can wajen yaƙin an ka tai sun ka suna hira cikin tahiya suka ce la'in raja ana ilal madinati la yuhri jannal azmi har azal la in raja ana ilal madinati la yuhri jannal azmi har azal yace ku bari dai in mun ka koma gida madina mu shirya shiri mu yi wani tanadi duk walakantattun madina a hishe su a kore su don madina mu kuma manyan gari mu zauna garin madina suna ne su an manya masu daraja annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran muhajirai da sun ka taho suka yi hijira don addini duk walakantattu ne a kore su to ina addini ga wannan kaga duk abin da yake cikin addini ba da gaske yake yi ba yana yi na akan shakka da munafici to a kowane zamani haka munafiki yake yana taho a yi da shi ne kawai don wani muradi na don ya kare wata bukata ta shi wadda yana gani in bai shigo aka yi tare da shi ba ba ta cika amma ba Allah yake nihi ba ko ba addini na yake so ya ci gaba ba Allah ya mana kariya da munafici ya kare mu daga sharrin munafikai wa yaqulu ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم ويقول Waya yaqulu lazina amanu mu'minai masu imani za su faɗa li ga sashen su idza hutika satarhum idan aka tona asirin ta ajuban suna mamaki domin mutunan da a cikin riga ta musulunci sai Allah ya tona asiri ne ya zama ashe zindir yake tsirara yake mutanen gabar da ta zigidir ko to mu kuma nan muna ta zindir Eh. <laughs> to Allah ya cire rigar nan da Allah ya gare shi dama ya shiga rigar musulunci ashe ba musulunci yake yi ba to kun ga mutunan da ake safu guda da shi ana ganin babban mutum ne cikin musulunci sai Allah ya tona asiri cewa nafiki ne ba na kwarai ba ne. to ai mutane za su yi mamaki to a irin wannan lokacin kamar lokacin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mai wahayi ya mai ya bayyana mishi munafikai har ya bayyanar da wajen mutum talatin da wani abu cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda na ambace shi ni fadi suna ne ya tahe tsaye sai aka ce wane sai ya tahe tsaye wani ya tahe tsaye har an ga samu mutum talatin da yankai ina jin talatin da biyar zuwa da takwas ga su tsaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk waɗanga munafikai ne kuma da wahayin Allah Allah ya ce ba na kware na ba munafikai na to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq ne in ya fadi ba ta tashi to sai dai ka ce kai wani kan na da ina mai zaton alheri ashe ba na kware na ba tsayuwa ka ce kai banda wani kan cikin na tsayin ga banda wani shi ka ai na kwarai na tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai mai wahayi an ce ba na kwarai bane abinda kawai ya rage sai a rinka mamaki a ha'ula'i allazina aqsamu billahi jada aymanihim innahum lama'akum kai waɗanga suna sun kai ta rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa cewa cewa lalle masu imani ne tare da ku suke fiddini to alhali ashe ba na kwarai bane ba musulmin kwarai bane to qala allah ta'ala ubangiji yace habidat a'maluhum aikin su ya lalace duk aiki da suka yi na ƙwarya lalace fa asbahu sun waye gari sun zama hasiri na tababbu fi duniya a cikin duniya bil fadiha da kunyata wal akhirah in ba su tuba suka bar munafici lahira kuma bil iqabi Allah zai musu hukuba dama Allah yace innal munafiqina fi darakil asfali minan nar su za a sa can kasa a kawo maye mayen gumaguman kafirai su fir'auna da karuna da sauransu a azabu sa gare su ya ayyuhallazina amanu ya ku man yartadda minkum ko yartadid minkum an dini duk wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addinin sa ilal kufr ya koma kafirci ikhbarun bima alima Allah ta'ala wa qu'ahu Allah ya bada labarin abin da ya san zai faru na ridda cikin musulunci ma'ana ko da Allah ya bada wanga labarin abin bai faru ba amma Allah yana ba labarin cewa zai faru za a samu lokacin da wasu za su yi ridda su bar musulunci malam ya ce waƙadirtar da jama'atun ba da mautin nabi sallallahu alaihi wasallama an samu wasu jama'a da suka yi ridda bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama wasu suka hana zakka wasu ma suka ce ai zakka annabi an ka ce a ba kuzmin amwalihim sadaqatan annabi an ka ce a karba don haka ya karbi zakka don haka da annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallama zakka ta kare aya ta gama aiki don haka kowa bai zai bada zakka ba har sai na abubakar ya ce sai sun bada zakka ko ɗan ƙaramin ɗan tunki yana suka ba suwa na zakka ga annabi sai sun bayar da shi amma ya ce walau iƙalan ko da da baibiya ce ma'ana ko da ɗan abin da aka ɗaure da da baibiya ɗan ƙaramin dabba to in ba su bayar da shi ba zai yake su wasu kuma suka yi rijiya suka bar musuluncin gaba ɗaya shi yasa aka ce sayyidina abubakar ya yaƙi talul murtaddina ya yaƙi masu ridda duk wanda ya karanta tarihin musulunci ya san qitalul eh, murtaddina yaƙin masu ridda da aka yi fa sawfa yatillah in dai mutum ya ridda ya yi don kanshi domin Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbuna wasu ma suna son Allah qala annabi sallallahu alaihi wasallam hum qaumu hada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne mutane wanga mutum ya ishara zuwa ga abu musa ashari rawul hakimi sai sahihi to da su da ire-iren su Latin kuma wannan mutane adibi ne masu tausayi ne alal mumini ga muminai a izzatin amma ashidda masu tsanantawa ne masu kaushi alal kafiri da kafirai don haka suna ta samun yawan su muminai amma suna gautsatsawa ga kafirai na fi sabilillah suna yin jihadi saboda addinin Allah wala ya na laumata laimin ba su jin tsoron zargin mai zargi fihi in dai game da addini ne ko ka zarge su ko baka zarge su duk ɗaya ne gare su kama ya munafiku na ba kamar munafikai ba wanda suke jin tsoron laumal kufari suna jin tsoron kafirai su zarge su wato wanda musulunci yake da bai yi karfi gare shi ba to bai faɗin wata magana sai wadda gada da dama kafirai ko da magana tana cuta ma musulunci to in dai ba ta bata ma kafirai da yana iya faɗinta amma ko da magana ta gaskiya ce wadda ta ci gaba addini kuma tana faranta ma musulmi ne in ya san tana bata ma kafirai da ba zai faɗe ta ba wannan halin fitti ne cikin addini zalikal mazkur wannan abin an bato min al-awsafi na sifofi fadlullahi falala Allah ce a ce mutum bai tsoron mai zargi sannan a game da addini game da gaskiya sannan yana da siffa ta tausasa ga muminai da tsawa ga kafirai to wannan falala ce ta Allah yu'tihi man yasha yana bayar da wannan falala ga wanda ya so wallahu wasi'un kasirul fadl Allah mai yalwacin falala ne alaihim gare su ah, wasi'un alim nan an ce alim a alaihim don haka gana bugu akwai kuskure don abin da aka sa alaihim wasi'un alim wato alimun masani ne ai bi mahu alahu Allah ya san wanda ya cancanta a ba su kofin a ba shi wannan falala ah, alhamdulillah nan za mu tsaya muna roƙon Allah Su subhanahu ta'ala, abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada Allah ya sa mu yi tare a lada gaba ɗaya kuma Allah ya amfanar da mu da shi ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya ba mu ikon aiki da shi wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu akramakallahu Allah isa saka da alkhairi a mun saurari wannan karatu ne <clears throat> daga bakin Dr. Muhammad Abubakar Wali tare da Allah ramansa Alhaji Abubakar Abubakar wannan karatun ya gudana a wannan masallaci na fadar mai martaba sarkin kamin argungu alhaji ismail muhammad mera muna roƙon Allah ya ma malam da alaran mansa da mafificin alheri mu da muka saurara ubangiji Allah ya sa mu yi aiki da wannan karatun kuma ya sa ya zama ya shigan mu aljanna firdaus ga baki ɗaya mu a da yake babu wata tambaya sai dai muna roƙon malam sai a yi muna addu'a akwai waɗanda suka aiko domin a yi musu addu'a kan bukatocinsu da mu da su gabaki daya ayi mana addu'a Allah biya mu kowa bukatar sata alkhairi musamman mai martaba sarkin kabin argungu da ya yi tafiya zuwa umra ubangiji Allah ya